mu biyu na baya mun yi bayani game da falalan watan ramadan yana daga cikin alkhairai da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar wa musulmai a cikin watan ramadan shi watan ramadan wata ne mai albarka gaba ɗayansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace atakum shaharu ramadan annabi ya ce ga watan ramadan ya zake muku sai ya ce wa huwa shaharun mubarak wata ne mai albarka mun ba da misalsalun da yawa game da abin da ya shafi albarka ita rayuwa ta kowane musulmi mafi girman abin da yake bukata a rayuwarsa shine albarka idan kasuwa ce sai a ce Allah ya sa albarka idan gona ce sai a mai addu'a Allah ya sa albarka idan ilimi ne sai a mai addu'a Allah ya sa albarka idan zai fita mahaifiyarsa sai ta mishi addu'a wani Allah ya maka albarka idan ‘ya'yanka ne addu'ar da za a maka Allah ya sa albarka idan aure ne shi ma abin da ake roƙo albarka idan dukiya ce abinda ake roƙo albarka albarka shine ƙashin bayan ingancin rayuwar komai duniya da lahira ga watan ramadan sai Allah ya ambace shi gaba ɗayansa wata ne mai albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ambaci cewa watan ramadan wata ne mai albarka daga lokacin da watan ramadan ya kama duk kai kawo da za ka yi a cikin watan za ka yi kai kawon ne a cikin albarka kaga akwai abin farin ciki da jin daɗi ga kowane musulmi a ce Allah ya kai shi wannan wata na ramadan shi yasa magabata sukan ɗauki wata shida cur suna roƙon Allah ya riskar da su watan ramadan yana daga cikin alkhairi da watan ramadan ke zuwa da shi daga ran da aka ga wata a daren farko na shigan watan ramadan banzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace za a kama ƙofofin wuta duka a kole su za a kama ƙofofin aljanna duka a buɗe su kuma ba za a bude kofa ɗaya daga cikin ƙofofin wuta ba har sai watan ramadan ya shiga ba za a kule wata kofa daga cikin kofofin aljanna ba annabi ya sai watan ramadan ya shiga cewa kawai a watan ramadan ana kule kofofin wuta ana buɗe kofofin aljanna kasan ai al'amari ne na rahama kawai yake faruwa a ramadan yana daga cikin alkhairi da watan ramadan yake ɗauke da shi shine a cikin watan ramadan daren lailatul qadar yake idan ramadan ta wuce to kuma sai wata shekara ta kewayo wannan dare na lailatul qadari kamar yadda muka yi bayani a baya idan mutum ya dace a wannan daren yana wata ibada sallan nafila ne karatun alkur'ani ne wani tasbihi ne sadaka yayi zumunci yayi wani aikin alkhairi yayi addu'a yi duk abinda mutum ya aikata na aikin ɗa'a a daren lailatul ƙadari inda wannan daren zai wuce to ba a ƙara mishi wata dare ba ba a bashi wani wuni ba ba sati ba watanni inda za a share mishi watanni dubu yana neman kusanci yana bautan Allah a cikinsu Allah a ya ce ba zai samu abun da ya samu a Lailatul ƙadari ita kadai ba waɗannan watanni dubu idan ka buga lissafin su kusan shekara tamanin da uku ne cur to idan mutum ya yi wani aikin ɗa'a a daren Lailatul ƙadari ita kaɗanta inda Lailatul ƙadari za ta fita a bashi shekara tamanin da uku a ce ya yi tabautar Allah yana neman yardan Allah ba zai samu abin da ya samu a daren lailatul kadarin nan ita ɗaya ba mutane nawa a iya masallacin nan muka yi azumin bare da su wadda yau ɗin nan ba sana ba ka sani ba ko a maimaita da kai ko ba da a maimaita da kai ba nan faga wadda aka ja kwanakinsa ya kai cikin ramadanin kenan yana daga cikin alkairan da watan ramadan ke zuwa da shi shine daga daren farko da ya shigo na watan ramadan a kowane dare akwai dubun dubatan mutanen da allah ke yanta su daga wuta zuwa aljanna daren farko allah kaɗai ya san iya adadin waɗannan dubban mutane duk dare za a yanta waɗannan Duddare za a yanta waɗannan za a yanta waɗannan har ƙarshen ramadan sai lokacin da aka ce an ga watan shawwal tukunna wannan yantawan yake dakatawa ashe shekaga watan ramadan yana da falaloli masu yawa wata ne na rahama wata ne na gafara wata ne da bawa zai yi amfani da duk dama da yake da ita domin samun yardan Allah da kuma samun aljanna shi yasa tarin waɗannan falaloli da watan Ramadan ke da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace rajima anfu rajulin dakala alaihi Ramadan thumma salaka qabla an yughfar la annabi yace yayi asara wadda watan Ramadan ya shigo ya same shi har watan Ramadan ya fita kuma ba a gafarta mai zunubansa ba ma'ana bai dace da aljanna ba bai dace da rahamar Allah ba annabi ya ce wannan mutum ya yi asara ba shi da rabo ne ba shi da rabo saboda ka ba wata dama da Allah zai baka a rayuwarka a cikin kowace shekara dama na ka tsira daga azabar Allah dama na ka samu aljanna dama na ka samu yardan Allah irin damar da aka baka a watan Ramadan saboda ka yi uwa masu albarka abin da yake kanmu ƙoƙari wajen amfani da wannan dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufe mu da shi in har Allah ya ƙaddara mana ya nufe mu da shiga watan Ramadan to mu shirya mai yadda za mu ribaci waɗannan alkairai domin dacewa da rahamar Allah gudun kan Ramadan ya shiga har ya fita kuma a ce baka dace ba. darasinmu na yau za mu yi bayani a kan waɗansu ababa da ya kamata kowane musulmi ya fi mai da hankali kansu a watan ramadan duka ayyukan alkhairi a kowane lokaci ababen bukata ne a wajen bawa kowane da'a ana neman bawa ya dage wajen riskan alkhairan da ke tattare da shi to amma akwai ababen da jigo ne a watan ramadan wadda duk yadda duk yadda ka samu kanka karka yi sakaci da su abu na farko shine karka bari watan ramadan ya kama akwai gaba tsakaninka da wani musulmi za ka iya bare maka a ramadan din gaba karka bar watan ramadan ya kama a ce an ga wata kuma akwai wani musulmin da ka kulla gaba da shi ba bisa ka'ida na shari'a ba karka yadda da wannan karka yadda da wannan ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa tu'radul a'malu ala Allah yawmal ithnain wa yawmal khamis ana bijirar ma'alla ayyukan bayinsa duk ranar litinin da ranar alhamis annabi ya ce fa'uhibbu an yi ƙuraba amali wa ana sa'i saboda haka nake azumin litinin da alhamis annabi ya ce domin in an zo bijirar da aiki na a gaban Allah a bijirar da shi da azumi a cikinsa jama'a muna fahimta? akwai aikin wuni akwai aikin dare da ake tsaga su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala akwai ayyuka na sati-sati sati-sati duk sati da ranar litinin da ranar alhamis Allah zai ce a sake baje mishi ayyukan da bayansa suka yi haka za a bijir a ce ga ayyukan wani annabi ya ce Allah zai dubi ayyukan ya ce to waɗannan laifuka da ya a wannan sati duka mun yafe mishi duk ranar litinin da ranar alhamis annabi ya ce ana bijirar ma Allah da ayyukan da bayinsa suka yi a wannan sati shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tuftahu abwabul jannati yawmal ithnain wa yawmal khamis annabi ya ce ana buɗe ƙofofin aljanna ranar litinin da ranar alhamis duk lokacin da ka ji za a yi wani abu Allah ya ce a buɗe ƙofofin aljanna to harkar rahama kawai da a duk lokacin da ka ji za a yi wani abu Allah sai ce a kuɗe ƙofan wuta to rahama kawai da a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tuftahu abwabul jannati yawmal ismain wa yawmal khamis duk ranar litinin da ranar alhamis ana buɗe ƙofofin aljanna fa yukfar li abdin la yushriku billahi shay'a sai a gafarta ma kowani bawa wadda baya tarayya ma Allah da komai in dai ba shirka da Allah mutum yake yi ba to a wannan lokaci in aka bijirar da ayyukan Allah zai ce ya yafe yin shi sati mai zuwa za a sake bijirar da ayyukan bayi ga aikin da wani yayi ga aikin da wani yayi ga aikin da wani yayi annabi ya ce ina so na doge akan azumin litinin da alhamis domin duk da za a yi bijirar da ayyukan aiki na ya zam akwai azumi a ciki saboda nauyin da azumi yake da shi fa yukfaru li kulli abdin la yushriku billahi shay'a annabi yace sai a gafarta ma kowani bawa wanda baya tarayya ma Allah da komai duk bawan da aka bijirar da ayyukansa Allah sai ce to waɗannan laifuffuka da ya aikata a wannan sati Allah sai ce mun mishi sai a ɗauki kyawawan ayyukan ya adana mishi illa rajulan kanat baina wa baina akihi shahana annabi yace wadda baya shiga cikin wannan gafaran sai mutumin da akwai gaba tsakaninsa da wani dan uwansa musulmi fayukal Allah sai ce wa mala'iku anziru hazaini hatta ya Allah zai ce waɗannan ku nasu har sai sun yi sulhu a tsakaninsu an ziru hazaini hatta ya ha a jinkirta nasu har sai lokacin da suka yi sulhu duk aikin arzikin da bawa zai yi a bijirar a gaban Allah ko mummunan aiki ne Allah ba zai yafe mishi ba har sai ya kalli tsakaninsa da wani bawa ba gaba tsakaninsu to karka yadda ka shiga watan ramadan kana gaba da wani karki yadda a shiga watan ramadan kina gaba da wani wata za ka samu tsakaninta da kishiyarta ne ramadan ɗin har a shiga a fita ma ba sa magana wani tsakanin shi da makwabcinsa ne har ramadan ɗin ya shiga har ya fita ba sa magana ana gaba kowa na neman gurbin da zai ci dunduniyan ɗan uwansa wannan yana daga cikin tambihi na farko ka yi ƙoƙari kar ka yarda a ce ramadan ya kama akwai wani musulmi a ranka wai gaba kake yi da shi karka yarda matsalar ita ce duk lokacin da za a daga aikinka to aikin za a jinkirtar da ma gafara ko karɓan aikin Allah zai ci har sai lokacin da kuka daidaita da wani kuma hakki na faɗuwa a kanka lokacin da kai ka nemi sulhun yaƙi to kai ka barranta amma kar ka zam wannan wata na rahama ya shigo akwai gaba tsakaninka da ɗan uwanka musulmi abu na biyu wadda da yawan mutane ba su an kara da shi shine maganin sahur yin suhur ba ƙaramin aikin alkhairi ba abincin da za ka ci da daddare inda shi za a ajiye da asuba a ce da shi za ka yi suhur ƙimarsu da darajarsu ba ɗaya ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce tasaharu fa inna fi sahuri baraka annabi yace ku dinga suhur domin abincin suhur akwai albarka yin suhur akwai albarka inda mutum zai juri ko da azumin nafilfili ne ba a ramadan ba misali mutum ne shi kansa ya gano rayuwarsa akwai tangarda wata in rayuwa ce bauɗaɗɗiya wani zai tuba ya koma ya tuba ya koma wata yaro ne a cikin gida ya ɗauko bauɗewa bauɗewa da karkacewa da lalacewa to kai uba sai ka ce shi wani mu dinga yawaita azumin nafilfili idan ka tashe shi da asuba ku yi suhur ku yi azumi ku yi suhur ku yi azumi ko kai ne kala zinci azumin nafila kana yin suhur cin wannan suhur din annabi ya ce zai ƙara ma rayuwarka albarka kasan wani haka kawai ce shi kar ma a tashe shi haka ne ko? shi ya sa a wani hadisi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a sahur akalatun baraka annabi yace kun ga suhur abinci ne mai albarka walau an a ahadukum jar'atan ma annabi yace ko kurba ɗaya na ruwa annabi ya ce mutum ya tashi ya kurba ya yi so kuma zai shiga cikin wannan albarka ina ce wani dama damuwarsa bai so mai ci abincin ne annabi ya ce to ko ruwa ka tashi ka sha ko kurɓa ɗaya ka yi ka koma me ribar annabi ya ce saboda ka shiga cikin wadda suka yi suhuru fa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna alal mutasahhirin annabi ya ce domin Allah da mala'iku suna salati wa masu yin suhur to ko ruwa ka ka shiga cikin salatin Allah da Ta saharu, annabi ya ce ku dinga yin suhur fa inna fi sahuri baraka wajen yin suhur akwai albarka as suhur aklatun baraka annabi ya ce suhur abinci ne mai albarka a wata riwaya as suhur akluhu baraka cin sahur albarka ke da shi sai annabi ya ce walau an a ahadukum jar'atan mimma ko da kurɓar ruwa ɗaya annabi ya ce mutum ya tashi yayi karka ce ba za ka tashi ba me yasa saboda lokaci ne da Allah da mala'iku suke salati wa masu yin suhur to idan ka tashi ko ruwa ka kurɓa ka shiga ciki jama'a mun fahimta saboda haka suhur yana ƙara wa mutum albarkar rayuwa suhur yana ƙara wa mutum albarkar rayuwa ko da baka da bukatar abinci ko da baka da bukatar ka tashi ka ci abinci ko kurban ruwa ne annabi ce ka tashi ka kurba saboda karibaci wannan dama ta albarka ga masu suhur salatin da Allah zai yi da mala'ikunsa wa masu yin su yana daga cikin abin da ya kamata musulmai su lura da shi a game da azumi shi azumi Allah ba ya shar'anta mana shi kawai ne domin mu kame bakinmu daga abinci da abin sha ba saboda ka wani lokacin da ya yi suhur ɗinsa daga inda ya koma to shi kenan shi dai in bai ci abinci ba ko bai yi saduwa ba har rana ta faɗi to shi kawai ya gama da azuminsa to wannan ba shi ba ne cikakken azumi da ake bukata shi ya sa za ka ji da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ce rubba sa'in hazzuhu min siyamihi alju'u wal atash annabi ya ce yau da yawa mutane suna azumi amma ba abin da suke tashi da shi na sakamakon azuminsu sai yunwa da kishirwa lada babu lada babu sa'i annabi ya ce nawa-nawa suke azumi nawa-nawa suke azumi hazzuhu min siyami amma rabonsa kasonsa ladansa a azumin alju'u wal'atash annabi ya ce yinwa da kishi ba abin da zai samu me yasa saboda mutane da yawa sun ɗauka azumi kawai shine in baka ci abu ba baka sha ba to shi kenan za ka iya ka yi azumin azumi yayi azumi yayi amma babu lada kaga an yi ba ba kamar mutum ne ya yi aikin hajji da kudin haram yauwa kamar mutum ne ya yi aikin haji ko ya yi umura da kudin haram kaga ai ba da a ce bai je haji ba to a shari'a ma wannan wajabci da aka ɗora ma wadda yake da dama ya je aikin hajji ya faɗi a kansa amma kuma ba lada kaga ya yi ba yi ba kamar mutum ne je ya rubuta waye yaro ya je ya rubuta waye ko ne ko sama bai ci ko ɗaya ba amma dai ina yayi waye yayi ko bai ba yayi amma ko ne amfani babu amma dai dole wadda suka zana waye a shekaran sunan sana ciki kuma baka saka ce bai yi ba so amma kuma akwai sakamako ba sakamako ba sakamako saboda haka ka kiyaye azuminka daga abubuwan da za su tauye ladansa ko kuma ya zama kayi azumin baka samu lada ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Mallam ya da ƙaular zuwa wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu annabi ce duk wadda. ba zai bar ƙaunar zuwa ƙarya inda ya ɗau azumi ba zai bar ƙarya ba ba zai bar shaci faɗi ba ba zai bar ɗorar da abin da bai ji ba bai gani ba wal amala bihi ko kuma aiki da shi shi a kawo mishi abin ba shi da masaniya ya ɗorar ko ya yi aiki da shi wal jahal ko kuma wauta da dabbanci in dai mutum annabi ya ce ya san ba zai bar wannan ba falaita lillahi hajatu fi an yada a ta'amahu wa sharabahu to Allah ba shi da bukatar wannan mutum ya bar abincinsa ko abin shan in dai mutum ba zai tsare karya ba in yana azumi in dai mutum ba zai tsare gulma ba in yana azumi in dai mutum ba zai tsare a shar da zage-zage ba in yana azumi in dai mutum ba zai tsare annamimanci ba in yana azumi in dai mutum ba zai tsare jita-jita ba ko yaɗa shi in yana azumi in ko kuma ba zai bar amfani da wannan abin ba shi in an gaya mishi waljahal ko kuma dabbanci kasan wani musamman kallon fim yake domin ya rage lokaci kaga an yi ba yi ba kana azumi ka je ka saka wani ka kunna waɗansu fina-finai wadda za ka ga ko ka ji abinda saƙon Allah ne ko ka ga tsariki ko ka ji ƙarerayi ko ka ji waɗansu maganganu wadda suka saba ma Allah ko ka ga wani abu da saɓon Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam sallam to in dai mutum ba zai bar waɗannan ababen ba in yana azumi to fa Allah bayi da bukatar ya bar abincinsa ko abin shansa ma'ana karafa baka ci ba baka sha ba ka je ka ce a biya ka kar don baka ci ba baka sha ba ka je ka ce a biya ka ashe kun ga wannan hadisi yana nuna cewa azumi ba ya takaita ne kawai akan kamewa daga abinci ko abin sha ko sha'awa jama'a mun fahimta saboda ka idan mutum ba zai bar waɗannan munanan ayyukan ba in yana azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to Allah ba shi da bukatar wannan mutumin ya bar abincinsa ko abin shansa ma'ana kar ma fa a zo ana ba da ladan azumi ka ce kai ma ka yi azumi mallam ya da su duk wadda ba zai bar karya ba mallam ya da ƙaular zu duk wadda ba zai bar yawo da jita-jita ba faɗe-faɗe ƙarerayi zage-zage wal amala bihi ko aiki da shi wal jahal ko kuma jahilci irin ta rayuwa daga mutum ana azumi amma yana ɗura maɗan'uwansa a shef wai ana wasa ne haka ne to yana da kyau musulmi ya kiyaye ya kiyaye iyakar kiyayewa lokacin da yake azumin watan ramadan ya zama ka kintsa kanka ka shirya kanka ka san me da ka yi shi yasa wancan darasi muke ta dole sai ka yi tsari mawayarka na musamman a watan ramadan sai ya zama kana da tsari ana ramadan ba wani aiki na alkhairi za ka saurara ko ka kalla ba kawai ka ɓata lokacinka a sauraro ko buɗe-buɗen shafuffukan da ba su da amfani to a ramadan ya kamata a ce ka samar da tsari na kauce ma irin waɗannan ababa na kauce ma irin waɗannan ababa dole zama kana da tsari wannan waya da take hannunka ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah ya mana duk lokacin da ka sarrafa ta duk lokacin da ka sarrafa ta a wajen abin da ya dace Allah zai tambaye ka fa amma bi ni'imati rabbika fa hadith summa la tus'aluna yawma idhin anil na'im shi yasa ana magana na yara da suke badala a harkar TikTok da social media da sauransu nake cewa abinda da yawan mutane ba su ankara ba kaga waɗannan yara da suke waɗannan munanan ɓarna a cikin al'umma kaso kaɗan suka bayar manyan maɓarnatan su ne wadda suke following shafin waɗannan yara ya kamata duk wadda aka kama yana following wani maɓarnaci to amma hukunci shi ma maɓarnaci ne idan ba a bibiyan shafuffukansu da su yi wannan abu ba za su yi ba su abu ya yaɗu a cikin al'umma su suke bi anguwa anguwa ina jama'a ne suke kallo jama'a ne suke taimaka musu saboda ka yarinya ita kaɗai tana da followers dubbai a cikin dubban waɗanda suke bibiyanta nan kaso tara cikin goma duk musulmai kuma don rashin kunya daga cikinsu wani ya zo kuma wai yana zaginta ko yana zaginsa ba ku ne kuke taimaka musu ba ku kuke taimaka musu wadda ya fulon shafin wani ya taimaka mishi akan abin da yake ko bai taimaka mishi ba ya taimaka mishi wadda ya yi laiki ko ya yi sharing abin da wani yake yi a shafinsa ya taimaka ma abin da yake yi ko bai taimaka musu ba ya taimaka musu so ka ɗauka kai don baka yi baɗalar ba ai abubuwa biyu annabi ya faɗa mallam ya da ƙaular zu sai ce wal amala bihi wal jahal saboda ka idan zai yi barnansa a social media ko za ta yi barnanta a social media to fa karka ɗauka don baka yi ba amma ka yi following wannan page ko ka yi sharing ko ka yi liking na wannan abun da yake yi ko take yi to ka sani ka shiga cikin wannan magana ka shiga saboda haka lokacin da musulmi ya ɗauki azumi ya natsu ya yi abin da ya dace domin watakila wannan ita ce damar ka ta ƙarshe a rayuwa watakila ita ce damar ka ta ƙarshe a rayuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya umurce mu da mu dinga kyautata sallolinmu yace mu dinga yin sallah irin sallar mai ban kwana waɗannan salloli biyar da muke yi akwai sallar da daga ran da ka sallame to ita ce sallar ƙarshen wannan masallaci da kake gani akwai fitan da in ka fita to ka fita ke shagonka akwai fitan da za ka kule shagon wannan fitan fitan ƙarshe kenan idan kai lattara ne akwai fitan da za ka yi a ajinka akwai lattas da za ka yi na ƙarshe na ƙarshe daga inda ka fita a jami'a daga inda ka fita daga wannan ajin to kuma ka fita ke nan ka fita ke akwai fitan ƙarshe a ofis ɗinka ran da ka sa ƙafa ka fita to ka fita ke to dole musulmi ya dinga lura da duk aikin da zai yi saboda kar ya zama wannan aikin shi ne aikin ƙarshe kenan kaga idan aikin alkhairi ne za ka tsaya ka natsu ka kyautata shi me yasa saboda ta iya yiwuwa shi aikin ka na ƙarshe shine aikin ka na ƙarshe shekaru nawa malam Ja'far Mahmud ya ɗauka yana tafsirin Alƙur'ani amma akwai tafsirin da ya zauna shi ne tafsirin ƙarshen malam albani shekaru nawa ya ɗauka yana darussa akwai darasin da ya wannan darasin yana tashi shi ne darasin karshe haka ne ko ba ta bane to kullum abin da kake yi ka kyautata shi iyakar kyautatawa domin ba ka san ko ne na ba ka san ko ne na ƙarshe ba duk lokacin da za ka yi aikin alkhairi ka kyautata niyya ka saka ikilasi kuma ka yi abun iya yadda iya ƙarfinka wajen kyautata shi wajen koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin ta iya yiwa wannan ita ce damarka ta ƙarshe yana daga cikin abin da ya kamata kowane musulmi ya mai da hankali kansa a watan ramadan shi ne roƙon Allah roƙon Allah addu'a addu'a addu'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa laisa shay'un akrama ala Allah min addu'a ba wani abin da fi daraja a gun Allah kamar roƙon Allah laisa shay'un akrama ala Allah min addu'a ba wani abu da za ka yi tsakaninka da Allah wadda wannan abun shi ne mafi kima abun Allah kamar roƙon Allah domin duk lokacin da mutum ya duƙufa wajen roƙon Allah to kusan ya cika dukkan abin da ake bukata na ba da haƙƙi ma Allah lokacin da ka duƙufa wajen roƙon Allah ka miƙa wuya ka yadda kai kashashe ne yanzu kana roƙon isheshe Eh, yanzu ka nuna baka isa ba baka isu ba yanzu kana roƙon isasshe a addu'ar za ka roƙe shi da sunayensa da sifofinsa ya Allah ya Allah ya Allah kaga ai ka miƙa wuya ka yarda shi ne ubangiji yanzu kai ne bawa annabi ya ce ba wani abu da bawa zai shiga zai shiga mafi karamci a gun Allah kamar roƙon Allah to watan ramadan dama lokacin addu'a ne lokacin addu'a ne watan ramadan duk motsi duk motsi ka shigar da addu'a duk motsi ka shigar da addu'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil addu'a tana amfani kan abinda ya sauka da ma abinda bai sauka ba za ka yi addu'a wani abu ya faru irin halin da muke ciki a ƙasar nan ba gashi muna cikinsa ba annabi ya ce yanzu addu'a za ta ɗaga shi wamin malam yanzu da bai sauka ba ma don annabi ya ce la ya ruddul qadar wa fi riwaya qaba illa du'a ba abin da ke ne da ƙaddara kamar addu'a jama'a mun fahimta annabi ya ce bala'i yakan sauko wa innal bala'a la yanzil fa yatalaqahu du'a annabi yace bala'i yakan sauko zai yi kan bawa ko al'umma fa yatalaqahu du'a sai addu'a ta je ta kare shi fa ya'talijani ila yawmil qiyamah annabi yace haka da su yi ta bugawa bala'in ya biyo ta nan addu'a ya tare kai kana can kana bacci baka san ana ta aiki ba ya biyo ta nan a tare ya biyo ta nan a tare wallahi har ka bar duniya baka san me yake faruwa annabi yace addu'a tana warware matsalar da ta faru tana warware matsalar da ma bata faru ba annabi sai yace alaikum ibadallahi biddu'a annabi yace bayin Allah na hore ku ku rike addu'a ku rike addu'a ku rike addu'a ku rike addu'a annabi zakariya matarsa ta kusan shekara 100 a duniya bata taba aihuwa ba da ya roki Allah yace yana so ya haihu kasan ga yanzu ga mutum yana addu'a ma wata da ta kai kusan shekara ɗari haihuwa ai wata ilma ya baka dariya to Allah saboda ya nuna maka shi fa addu'a tana ci akan komai haka aka gyara ta kuma ta aihu wa zakariya izna da rabbahu فاستجبنا لكم فاستجبنا ce wa zakariya annabi zakariya izna da rabbahum yayin da ya roki ubangijinsa rabbi ya ce ya ubangiji la tadarni fardan ce Allah karka barni mutuni ni ɗaya na, ba ɗa ba jika la zarni fardan a suratul maryam ya yake to Allah furfura ya lullube ni jikina yi rauni Allah ce Allah ba ni da wani da zai taimaka mu akan al'amari na la tadarni farda yace Allah karka bar ni ni daya na wa anta khairul warithin kai ne mafi alkhairin masu gado fastajabna lahu Allah ce sai muka amsa addu'a ina ta amsu wa wahabna lahu yahya Allah ce sai muka bashi da yahya Allah me ya faru yace wa aslahna lahu zawja Allah ce sai muka gyaggyara matarsa <laughs> eh. mota in ta dan mun muka ba ana panel bitin abun nan a mata fenti ba Allah ce wa aslahna lahu zawjakum Allah ce sai muka gyara matar shikenan to addu'a ba inda ba ta shiga kar ka kalli wani abu abu zai yi wahala ne idan a wajen wani ne amma in agun Allah ne ba abin da ba yayi ba abin da ba yayi mafi girman abin da yanzu kasar mu take bukata wallahi addu'a duk wani wayon masani ya kare haka ne ko ba haka ba haka ne a sai an yi kaza sai an cire tallafi sai an yi kaza to duka an yi ina da yanzu duka an yi duka an yi yanzu akwai wani abu da wani masani ya faɗa wadda ba yi ba to amma Allah in yana so ya dauke abin zai dauke ko bai dauke ba annabi ayuba ba annabi ne ce annabi ayuba fari Allah ya mishi ruwansa na zinari fari ya tattara rigarsa yana ɗiba yana zubawa Allah ya ce yau ayuba kai kan ba na wadatar da kai da shi bai ce Allah na wadatu ya ce amma ai rahaman kai ba a kofi da shi ba abin da Allah ba yi saboda duk wanda yake ganin kasan akwai wadda shi yanci a yi mahaushi ake ba shi ne eh. ake ba shi ai matsalar ta wuce tunaninka wallahi wallahi wannan kasar wallahi sai da addu'a wallahi sai da addu'a wallahi kasar mu sai da addu'a mu gyara ayyukanmu mu sa kishi a ranmu mu roƙi Allah annabi yace fa alaikum ibadallahi biddu'a bayin Allah annabi ya ce na hore ku da addu'a ku dage da addu'a ramadan lokaci ne na roƙon Allah dage da roƙon Allah ka roƙi Allah aljanna ka nemi tsari abin Allah daga wuta mafi tsadar abin da za ka nema abin Allah aljanna mafi tsadan abin da za ka nemi tsari da shi wuta wani in ya ɗaga hannun tun da yana da magabta a ofis ko yana da magabta a kasuwa ko yana da magabta a anguwa sai ya fara da su ka fara da wuta su matsalar waɗannan tana da sauƙi in an warware na wuta ka fara da neman aljanna ka nemi tsari daga azabar Allah ka roƙi Allah duniyarka da lahirarka ka yi addu'a ma ƙasarka ka yi addu'a ma shugabanninka ka yi addu'a wa malamanka ka yi addu'a wa iyayenka ka yi addu'a ma duk wadda ka samu dama ka yi nishi addu'a na alkai musamman lokacin buɗe baki annabi ya ce salatu da awatul laturat akwai waɗansu addu'o'i guda uku annabi ya ce in an roƙi Allah Allah bayi ne da su ya ce da zai biya bukata ba daga cikinsu annabi ya ce addu'ar mai azumi yayin buɗe bakinsa yayin buɗe baki lokacin da mai azumi ya sha ruwa an yi saɓani waɗansu suna ganin addu'ar kafin buɗe baki ne ana dab da za a yi buɗe baki ko sai bayan an yi buɗe baki waɗansu suna ganin kafin buɗe baki dalili hakan ai ya fi ƙasƙantar da kai domin a lokacin kana cikin yanayin ibada amma ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya sha ruwa yakan ce zahaba zama'u kaga zahaba zama'u ai an riga an sha ruwa wa tallatil urub wa sabata ajr insha Allah ana yin addu'an ne bayan an sha ruwa wani malami yace to duka me laifi tunda ba hana ka akai ba da rana ma an ce kai addu'a saboda ka zauna zaka sha ruwa tunda ba abin da zaka yi sai kai ta addu'a in time yayi ka sha ruwa kuma ka ƙara addu'a tunda duk lokacin addu'a ne yace me ma na wani sabani a ciki tunda ba an ce dole ɗaya zaka dauka kai ba jama'a mun fahimta saboda ka lokacin shan ruwa idan mutum ya yi addu'a addu'arsa ba a mene ita alaikum ibadallahi biddu'a ga addu'a cikin dare musamman ƙarshen dare duk lokacin da za ka ɗaga hannu ka roƙi Allah kai za ka ƙwanƙwasa in ka dace a buɗe amma a wannan lokacin kuma Allah da kansa ke cewa ka tashi ka roƙa a biya maka bukata to kaga a ramazan da ai zama bai same ka ba insha Allahu a darasi na gaba ko cikin tafsiranmu za mu dinga jefa ladubban addu'an jifa-jifa eh, ladubban da ya kamata a ce mutum ya roƙi Allah da su yana daga cikin ladabin roƙon Allah lokacin da za ka roƙi Allah ka ɗaga hannu ka fuskanci gaba ɗaga hannu sababi ne na abiya ma bukata annabi ya ce duk wanda ya tsaga hannu ya yi haka a gaba ga Allah Allah na kunyin ya sauke bai bashi komai ba fiskantar alkibla sannan daga hannun hannun ake dagawa a roƙi Allah tafin hannun tafin hannu ake roƙon Allah kasan wani zai addu'a hannayen fiskansa suke kallo haka ne da yawan mutane muka lura suna addu'a fuskar su haka haka aka kamar madudin su da kallon tafin hannun su hannun ake dagawa a roƙi Allah da shi idza sa'altumullaha ta'ala fa'alu bi buquni akufikum ku roke shi da cikin tafin hannunku in za a baka ba haka kake yi ba a kota zai baka ne kai haka <laughs> eh ku roƙi Allah yana daga cikin ladabin roƙon Allah ka ga biyan bukata shine ka yi yabo da kirari ma Allah kafin ka roƙe shi ka yi kuma salati wa manzan Allah dai eh, Allah kai ne mai bayarwa wannan abun da nake nema Allah in ba kai ka bani ba ba ne bani Allah ka bani ka kaskantar da kai ka yabe shi ka yi kirari domin Allah ai shi ne arrazzaku ko? ka san banda Allah za ka sami mutum mai arziki ne amma kuma marowaci ana samu ko ba samu saboda ka ga abun amma ya gagara siffantuwa da siffar masu shi kamar cikin mutane za ka samu mace sunanta salaha ko salihu kaga ai karshe ke nan mutum mutumiyar kirki amma sai ka same ta masu tafiya kaga sunan ai bai yi mu dabaka da mai sunan ba to shi Allah in an ce an razzaku bi arziki to akwai arzikin kuma ana bada arziki. in an ce algafaru mai gafara ana gafaran kuma ana yafewan to ana yabonsa a mai kirari da abun da yake ahali ne ga wannan abun sannan yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zaka roki Allah in baka yi salati wa annabi ba addu'ar ba za ta tafi ba yi yabo ga Allah yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ta samu kowane irin capacity da tafiya Thank you. yana daga cikin ladubban roƙon Allah shi shine ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba ka roƙi Allah kana mai ji zai biya bukata ba a roƙon Allah a gwada jama'a mun fahimta ka san wani ne zai taso wani abu na shi taso mishi sai ya yi struggling ya gaji bai yi ba sai ce to a samu addu'a to kaga ai bai saka ubangijinsa lamba ɗaya ba duk abin da ka tashi lokacin da za ka tunkari abu idan abu ne da yake bukatan istikara kan istikara ka roƙi Allah za ka yi addu'a ka yi riko da sababin da zai kai ka zuwa ga wannan abu Allah zai yi hukunci kar ka roƙi Allah kana mai kokonto kan abin da ka roƙe shi ka ji kawai ka kawo kuka wajen mai yi kuma zai yi yana daga cikin ladubban addu'a maimaita addu'ar sau uku yaro ne kasuwa ce sana'a ce ko ma menene ya taso Allah kaga yadda al'amarin wani ko wacce yake kasancewa Allah wani in ba kai ka shirya mun shi ba Allah ba bai shirya mun shi Allah ka shirya mun shi Allah kaga halin da wani yake ci Allah in ba kai ne ka shirya mun ita ba Allah ba ni iya shirya mun ita Allah ka shirya mun ita ana son ka maimaita abinda da kake roƙa sau uku bare kuma a ce ka akwai zamzam eh, ya ce ma'u zamzama lima shuri bala duk abinda aka sha zamzam aka roƙi Allah Allah ya ce an biya bukata eh, annabi ya ce in dai aka sha ma'u zamzama lima shuri bala ruwan zamzam abinda aka sha da nufinsa annabi ya ce Allah zai biya buka ciwo ne aka sha shi da niyyar waraka wata bukata ce aka sha da niyyar bukata duk abinda aka sha da sa, bare kuma a sha din kuma a daga hannu a yi addu'a to fa alaikum ibadallahi biddu'a annabi ce bayin Allah na hore ku da addu'a to kaga man sabiu yanzu ga shi wadda yake da lissafi da ka samu mutanen hatta addu'o'in akwai addu'o'in da suke so su yi a cikin su wadda ana bukata su yi da larabci ko na ba iya ba kaga yanzu mutum na da tayin duk addu'ar da yake so ya je ya karanta sai ya kofeta ta ya haddace duk yana cikin tsari akwai addu'o'i wadda suke da dunkulallun ma'ana wadda suke game duk abin da kake da shi na bukata su yana da kyau ka je ka nemi addu'o'i in rubuce maka za a yi a rubuce maka in karanta su za ka yi ka haddace wannan ka haddace wannan ka haddace wannan ka yi ta yi ba wata addu'ar da za a rubuta ma a ce mata fi shafi ɗaya to sai mutum ya yi ta damuwa ba lallai in za ka roƙi Allah sai da larabci ba duk inda ka ɗaga hannu ka roƙi Allah Allah zai amsa maka amma akwai jika a cikin addu'a wadda malamai sun yi saɓani shin a sallah ta farilla mutum zai iya yin addu'a da wani yare da sun ce ba zai yi ba kai kuma kana so domin lokaci ne da ka fi kusanci da ubangijinka to a je ko ma dai yayi ne ko da ya halatta a yin amma dai ka yi ta yadda ta zo a cikin alkur'ani ko daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ai yafi to ashe kenan kaga kwanakin da suke gaba gare mu kamar kwanaki ne na shiri da kintsi domin fuskantar watan Ramadan haka ne ko sannan ku sani akwai shirye-shirye da lalatattun gidajen tv waɗanda suke shirye don lalata addininku da manufofinku da kyawawan al'adunku suke shiri su kuma a ramadan za a fara saki waɗannan series ɗin ba kai in gaula ne sai ka je ka biye makallon part 1 da 2 da 3 da 4 haka ne suna nan su suna shirye-shiryensu yanzu ba muna darussa ne akan shiri wa ramadan ba to su ma suna shirye-shiryen wa'yansu fina-finai da su sake a ramadan haka ne kai kuma kana musulmi kana haba-haba a idar da sallah za ka je ka kalli ci gaba haka ne to Allah ya samu dace insha Allah ranar laraba za mu dora kan waɗannan muhimman abubuwa da ya kamata mu mai da hankali da su a watan ramadan to kuma sai mu ba da hutu insha Allah sai kuma tafsirin watan ramadan in Allah ya yarda muna roƙon Allah ya riskar da mu watan ramadan cikin alkhairi Allah ya ƙara ma rayuwar mu albarka saboda ka darasin mu wannan shine darasin mu na ƙarshe a wannan sati sai kuma farkon ramadan na ranar laraba ma idan muka yi to kuma shi ma sai kuma mun shiga ramadan Allah ya karbi ayyukanmu ya yafe mana laifukanmu, Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk malamai sun kun da yau lafi hmm?